barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 28 ga watan al-muharram a wannan shekara ta biyu bayan hijira manzon sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 21 ga watan hudu shekara ta 2001 miladiya dan ci gaba da karatu littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 42 za mu tafi yau babu mulaqafatil yatimi wal banati wa sa'iriz da'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح babu باب ملاطفة اليتيم babi da yake magana dangane da tausasawa maraya wal banati da kuma ƴaƴa mata wa sa'ir dha'afati da kuma sauran gajiyayyu masu rauni wal masakini da talakawa wal munkasirina da waɗanda suka samu karayar zuciya an gane ko saboda wani abu da ya same su a rayuwa babin da yake magana kan tausasa musu nau'ikan mutane nawa kenan al-yatim maraya al-banat ya'ya mata sa'ir ba'afa sauran raunanan mutane ko gajiyayyu al-masakin talakawa al-munkasirin waɗanda suka karaya a zuci saboda wata matsala da ta safe su wal ihsani ilaihim tare da yin ihsani gare su mulafafa tausasawa wajen mu'amala wajen zance ko da wurin zama suka zo kaɗan matsa ka ba su wuri suka zauna to shine mulafafa din tausasa mu'amala wajen magana da su amma al-ihsan ilaihim wato yi musu ihsani kenan yi musu wani kyauta ko karamci wa shafaqati alaihim da jin tausayin su wa tawabu imahum da kaskanta da kai wajen mu'amala tare da su kai ne matsayi ne amma baka nuna musu kana da matsayi kana dauka duk ɗaya ne talaka ya zo daga nesa kamar ko bai takalmi kana cewa bar takalminka kamar yadda durkusa sai ka kamo hannunsa ka sace shi ko ka ba shi hannu ko gaisa shine at-tawadu imahum wa khafdul janahi lahum da kuma kaskantar da kai gare su domin aljana sun fike idan an ce khafdul janahi sassauta fuffuke a lahum gare su dan adam baya da fuffuke abinda ake nufi da khafdul janahi shine tawazu din dai duk shi ake nufi mun ba da akal bayani ba da zamu karanta abin da ya kusa kenan قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Allah ya ce waksu janahaka da manzon Allah ake daga gare shi ne umarnin ki gangarawa zuwa kowane ɗan cikin ɗaiɗaikun musulmi waksu janahaka ka sassauta fuffuken kan mu'mini ga mummunai abin nufi ka zama mai tawaru'u tare da ƴan uwanka mummunai ka zama mai kaskantar da kai gare su ba ka nuna musu cewa kai wannan ko da ko kai wannan ne wa da ala ubangiji kuma yace wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wasbir nafsaka ka hakurkuntar da kanka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu wannan aya ta gabata a babin da ya wuce ko makon da ya wuce bil ghadati wal ashi wato suke kiran ubangijinsu safe da yammaci yuriduna wajha suna neman yaddarsa wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su ketare su to turidu zinata hayatid duniya kana neman kawa ta rayuwar duniya mana kada ka ketare su dan karancin matsayinsu ko dan su ba kowan kowa bane kana neman su wane ne su wani dan kulla alaka da su dan ka karfafa da su masu matsayi din wa qala ta'ala fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar ubangiji yace fa amal yatima amma shi raya fala taqhar wato kada ka rinjaye shi akan dukiyarsa kada kai kokarin raba shi da haƙƙinsa ko cinye masa dukiyarsa wa amma sa'ila amma shi mai tambaya fala tanhar kar kai masa tsawa kada ka kyare shi as-sa'il anan yana daukar ma'ana biyu as-sa'il na farko wato al-mustarshid mai neman shari'a wanda ya zo fatawa dan ka sanar da shi halarci ko haramci cikin addini dan ka sanar da shi yanayin yadda zai aiwatar da wata ibada cikin addini mai irin wannan tambayar kada ka yi masa tsawa shine wa amma sa'ila fala tanhar kada ka kota kada ka gaji ma'ana ta biyu ta as-sa'il wanda yake ya roki wani abu dan bukata wanda ya nemi taimako a wurinka wanda ya nemi agajin ka ko ka sa baki ka yi alfarma dangane da abin da yake nema ko ka taimaka masa da wani bangare na kuɗi dan kashe wata wuta ta gabanta ko wani abin da ya kama da haka mai irin wannan tambayar kada ka yi masa sawa to wani ayar da ire ta ba ta nuna halaccin bara kamar yadda wasu malamai ke jirkitar da irin wannan ayar cewa Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar Allah ce wa sa'ilina wa fi riqab Allah ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wal mahrum sai kaga ana ana cewa as-sa'ili للسائل والمحروم واما السائل فلا تنهر wannan dalili ne bisa ga cewa ya halatta ai bara ya halatta ai maula ya halatta ai to waɗannan ko ba dalilai bane ba as-sa'ilina din da as-sa'il din da wa amma sa'ila fala tanhar dukkan su manzon Allah ya fassara su cikin hadisi ingantacce ɗaya ne daga cikin mutane guda uku banda su ba wanda ya halatta yayi roko inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na farko mutumin da yake tahammala himala mun sha fassara wannan hadisi abin da ake nufi da tahammala himala kamar mutane guda biyu suna rigima kan wani bangare na dukiya dan kai sulhu a tsakaninsu sai ka ce kai ka ɗauki nauyin za ka biya wannan kuɗin dan fi sulhu kasi rigima wani ya ce ina bin wani naira dubu biyu ko dubu uku ko dubu hudu ko biyar shi kuma yace ƙarya ne baya bina shi wannan baya da shaidar da ta tabbatar wannan baya da shaidar da ta kore za a yi rigima a raba gari ina a yanke zumunci sai ka ce ka ga kuɗin da kake masa sun dawo kaina ni zan biya ta hammala imana kina lokacin da ka faɗa hakan baka da kokobo to ya halatta ka yi roko ko bara dan ka samu daidai dubu biyar ɗin nan da za ka biya wannan kuɗin da ka ɗaukan wa kanka an fahimta ko daga lokacin da ka samu haramun da ya gaba da yin roko ina ba mu fahimta mutum na biyu mutumin da yake asabat hujaihatun samawiya wata annoba ta auka masa yana da aikinsa da yake ko kasuwancinsa da yake gudanarwa lannan kawai bisa kaddarawar ubangiji wata annoba ta kan masa ko haka gobara rumfarsa ta kasuwa ta kone ko ya sayar da hajarsa gaba daya ya tattara kudin zai tafi je sake sayowa a hanya yan fashi suka tare so kwafi gaba daya a wannan annoba ce ko ya zuba kudin gaba daya wajen noma noman rani wajen sayan takin zamani da biyan laborori shinkafa ta yabanya daidai lokacin da ta yabanya ta kai ambaliyar ruwa duk ruwa ya lalata ta kaga annoba ce wannan yana jiran kakai shinkafa ya samu kuɗi to wannan annoba ce to mutumin da ya gamu da irin wannan annoba ko wata makamanciyarta ya halatta ya yi roko ko bara har ya samu abin da zai toshe bukatarsa daga nan kuma haramun ne ya ci gaba da yin roko ko bara daga nan mutum na uku mutumin da Allah ya jarabe shi da talauci ba wata annoba ce ta zo ba wata asara ce kawai talauci karen arziki ce har kawai ta zo masa ba tare da ya yi aune ba ba gobe aka masa ba yan bace bane kawai Allah ya jarrabe shi lokaci guda al'amuran su suka lalace har ba ya iya ciyar da kansa har aka samu mutane uku ko hudu masu hankali cikin yan uwa ko makwabta suka ce kai wannan baya da cikin halin kakani kai to irin wannan ya halarta ya yi roko ko bara har ya samu dan abin da zai rere ta ya gudanar da rayuwarsa ba ya gaba ballaka daga nan haramun da ya ci gaba da yin roko da duk mutumin da ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan halaye ya yi roko yana gidawa amma sa'ila bala tanahar shine wasa'ilina wa fi riqab shine wa fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wal mahrum wannan shine as-sa'il amma duka mutumin da yake ittaka su'ala zati irfa rokon mutane da tambayar su da maula ya mayar da shi bara haramun ne bashi kuma shi haramun ne yake haramun ne ka bashi in ka san wannan ita ce sana'arsa dan ka taimaka masa yi barna bai dace ka bashi ba an gane ko haramun ne ya karba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramcin karba din in ba ka shiga ɗaya daga cikin halayen guda uku da muka ambata an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa isa da dama mutane suka roke ni sai yanzu an dauka in ba su to dukkan wanda na sauki wani abu na bashi alhalin tare da shi akwai abin da zai wadace shi to ya tabbatar cewa garwashin wuta da ya karba da haka sai ya karba da yawa ko ya karba dan kadan sai suka ce me kike nufi idan yayi tambaya alhalin yana da abin da zai wadace shi sai ce inda bu malu akihi aw yuraddi idan yana da abin da zai ci rana ko yana da abin da zai ci dare duk da haka sai ya bara dan na gobe da safe to in aka ba shi ya ta haram waɗannan hadisan da sunan dan Allah idan an karanta da mutane waɗannan hadisan da za ka mana bara amma yanzu ga mun zama mabarata mabaraci nan ba wanda duniya ina jin bahaushe haushi mabaraci nan ba wanda Allah ya tsare to dan haka kar wani ya jirkita da irin waɗannan ayoyi da san zuciya sai ta Allah cewa amma sa'ila fala tanhar sai kace jiki wani sa'il din dan sa'il din da manzo Allah ya halatta karban wani abu shine mu tsaya daga cikin guda uku nan an gane ku وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وبنجي لك أرأيت الذي يكذب بالدين ba nuna barin wannan da yake karyatawa biddini dangane da sakamako dangane da lahira yake kayyata zuwanta ko abin da zai faru cikin ta fa zalika alladhi yad'u al-yatim irin wannan shine wanda yake rinjayar maraya yad'u al-yatim yake rinjayar maraya kan sa ya kwace masa sa ya kwace masa gidansa ya wawashe masa dukiyarsa wala ya fadu ala ta'al miskin ko baya ciyaswa baya horaswa ko suwa bisa da ciyar da miskin shine wala ya fadu ala ta'al miskin wato kaga nan gurin an yi zargi ga mutumin da yake da daya daga cikin sufofin nan guda uku ballanta kuma in ya hada su uku su duka uku duk ta farko kare ta ranar tashin kiyama allazi yukadzibu bid-din kin don addini shine al-jaza ko al-hisab sakamako kare ta ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama malik yawmiddin abu na biyu shine rinjayar maraya kan hakkinsa mutum ya rama maraya da dukiyarsa fa zalika alladhi yad'u yatim abu na uku shine wato rashin da mutane da siyaswa kaga bayan shi baya siyarwa kuma baya san mutane siyasa shine wallahi fadda ta amana miski to kaga nan wurin cewa yana mulku mulkushe maraya daga hakkinsa cewa kuma baya zabar da wajen sayar da miskini cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai tunatar da mutane haƙƙin waɗannan matsaloli wanda dan saboda shi ne imamun nawawi ya kulla wannan babu kun gane ko wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sittata nafarin فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تفرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه رواه مسلم وانا حديثي أن كان قلت لك سعد ابن أبي وقاص أن تكالي تأبري قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثن على أن نبس إلاد أمسهم الله تكالي تبتها غريش لإيالي لسا ستة نفر موشدة فقال المشركون سي مشركين suka ce للنبي صلى الله عليه وسلم النبي suka ce dace utrud haula ilahi tariquna alaina su manyan mutane ne manyan yan kasuwa masu faɗa aje a cikin makka sai suka zo wajen annabi suka ce utrud haula ka kori waɗannan talakawa la yastariquna alaina kar su rinka tsoma mana baki in muna zance muna so mu zo wurinka wurin majalisinka mu ji karatu mu yi tambayoyi amma ba ma so mu zo wajen muna cewa su ma suna karfin hali suna cewa bayan ba matsayin mu ɗaya da su ba ka kore su mu sai mu mai gurbin kun gane la yajtari'una alaina sai da ba za su rinka tsoma mana baki ba ba za su mana katibin su tsoma mana baki ba wa kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajulun min huzayn wa bilal wa bilal wa rajulan lasu usammihima sai da biwa kaza ce ni kuwa ni ne da abdullahi da mas'ud da wani mutum cikin huzayn mutum da kenan ba ku ba wa da kuma bilal an samu wani kenan wa rajulan lasu usammihima da wadansu mutane guda biyu wadanda yanzu ba rike sunayen su ba an gane ba sun zama shida ba fa waka fi nafsi sallallahu alaihi wa sallam sai ya darsu a cikin zuciyar manzon Allah ma sha Allah an yaka irin abinda Allah ya ga damar darsuwarsa a zuciyar annabi ya dan auku cikin zuciyar annabi abinda Allah ya ga damar aukuwarsa fa haddasa nafsahu sai ya zantar da zuciyarsa shi kadai ba fitowa fili ya faɗa ba cewa to ko haka din ne in ba ka hakuri su dace waɗannan sun zo daga baya in sun zo sun karɓi musulunci na zo in haɗa su tare da juna tun da yanzu kila rashin fahimta ne Allah al-mu'allafati qulubuhum ne kila da haka ba wai dan raina talakawan ba ba wai dan ah, jin mutunci gare su ba to ko in ware su daban in saurari waɗannan manyan in yaso daga baya in sun fahimta sai in zo in hada su da juna gaba daya wannan tunanin kadai annabi ya zantar da zuciyarsa bai faɗa wa kowa ba bai dauki mataki ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukake sarki ya saukar da wannan aya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tatrudil ladina yad'una rabbahum kada ka kore wadannan da suke kiran ubangijin su bil ghadati wal ashiyi a safiya da yammaci yuriduna wajha suna neman yaddarsa kada ka kore an gane ko ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fa takuna min adh-dhalimin ma alayka min hisabihim min shay'in kai dan nan ba akan ka hisabu sai yake ba ila ya ka su yi imani a zahiri yadda zaka san fata kalmar shahada su aiwatar da ayyukan musulunci abin da ke cikin zuci kididdigar mai zuciya ta kunsa ba akan lafa maka wannan ba akan ka hisabu yake ba wa ma min hisabika alaihim min shay'in kai ma hisabinka ba akan su yake ba ba sa iya gano abin da ke cikin zuciyarka na imani haka kai ma baka iya gano gaskiya ko ikhlasin kalmar shahada da suka furta fa ta tsoro da hum to haka wace ka zaka kore su fa ta kuna min zalimin ka zo kasance cikin azalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu aha ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin Allah ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka ne muka jarraba sashi da sashi su mummunai talakawa masu rauni muka jarrabe su da malakun gari marasa imani haka su ma mala'un garin da suke ganin sun isa ba wanda isa ya saba ta masu muka jarrabe su cikin bayinsu su da ƴaƴan su da kallon su da matan su sun karɓi musulunci ko ba ga yadda suka iya fatan na ba azarun ba ba li yaqulu karfi dan su kafiran su rinka cewa a haula imanna Allahu alaihi min bainina yanzu dan suna suka fadar da akan mu su Allah ya fifita su Allah ya wani ima da yake dawo za su samu aljanna gobe kiyama sama da mu an gane ku da Allah ya alaysa Allahu bi ala bi takrim shin Allah ba ya san wane ne yake godiya gare shi ba ai ba wani riga mai kyau da kuɗi a banki da menene shine matsayin ba a imanin zuci imani da ya tabbata a zuci maganganu da ayyuka na yau da gobe suka karkata shine abin da ke sa mutum ya samu matsayi gaban Allah ranar tashin to kaga wannan aya ta yi alaka da wannan aya ta cikin suratul kafi an gane ko wanda ma karanta tun wancan sati a cikin wani babi daga cikin babukan da suka gabata kuma yau din mata da cikin waɗanda aka bude da ita wasu da nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiri yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya an gane ko ta yi daidai da wannan wato wala tasar bil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wala ti yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatatawrudahum fatakuna min adh-dhalimin wannan hadisi rawahu muslim imam muslim abinda wannan ke nuna wa matsayin sa'ad bin abi waqqas da shi bilal din da kuma wannan mutum cikin huzairiyun da kuma wannan mutane guda biyu wanda dukkaninsu a wancan lokaci suna cikin talakawa masu rauni a makka amma ga shi suna da babban matsayi a wajen Allah har Allah ya saukar da aya yana cewa annabi kar annabi kore su annabin bai yanke shawara ba mujarradu fikrin nafs ko kuma hadisin nafs tunanin zancen zuci ne kadai amma ta da haka sai aya ta maza ta sauka tun kafin ya mayar da abin zance na harshe tun kafin ya aiwatar da abin aikace Allah ce wala ta zurru lillahi da wannan rabbahum bil gadati wala ashi yuriduna wajha aya ta sauka ta ce kar a kore ka me ke nuna wa matsayinka da darajar ka kai wanda aka ce kar a kora ka duk da kasance wasu sarkana ina fatan kun fahimci dangantakar babin da hadisi وعن ابي هريره عائذ بن عمرو المزني وهو من اهل بيئه الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيل وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا yaghfir Allahu laka ya ukayya rawahu muslim wannan hadisi an karɓo daga Abu shi ne A'id ibn Amr al-Muzani yana ɗaya daga cikin ahlul bai'atir ridwan waɗanda suka wa annabi mubaya'a a daren Hudaybiyya laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu yana cikin su anna abasu fiyan waɗannan mutane Allah ya yarda da su kaga wannan Allah Abu ibn amr yana daidai da cikin waɗanda Allah ya dirsu maza Allah kuma ya faɗa cikin hadisin muslim ya ce la yajidun nara rajulun baya a tahta shajara dukkan wanda ya mu mubaya'a da ni karkashin bishiyar nan to ba zai shiga wata ba wannan ba Allah ce anna aba sufyan ata ala salman wa suhaib wa bilal abu sufyan ya zo wurin salman al-farisi da suhaib al-rumi da kuma bilal shi na farin cikin wani adadi na mutane shi abu sufyan din ya taho cikin takama da mutane sai kuma ga waɗannan talakawa guda uku ko ga waɗannan sahabbai guda uku sune salman da suhaib da kuma bilal fakalu su uku nan zai wallahi ma aka da billahi min adu wallahi ba kala suka ce wallahi takubban Allah ba samu wurin shiga su ba a wuyan wannan makiyin Allah din suna nufin an yakin uhudu an kare ba a samu an kashe Abu Sufyan ba to Abu Sufyan wannan zuwa da yayi Madina ya zo ne a daidai lokacin an yi sulhul daidaiya cewa an saka da wata yaki tsakanin Annabi da mutanen maka har tsawon lokaci kada a wannan lokacin ne wata tashi ta kawo shi Madina tare da shi da ƴan ragiyarsa sahabbai na son su kai masa farmaki to amma kuma ana cikin sulhu ba manzo Allah ya kulla sulhu da su da haka ba su kare da sulhu ba ina ba da fahimta amma dai sai suka faɗi wannan magana dan huta haushi irin ya wuce din da aka ɗan kwa ba aka yi tsaki wallahi ma aka da suyuful wallahi min ulqi aduwwi lahi ba kaza suka ce wallahi ta kubbalan Allah ba su riga sun samu shiga a wuyan wannan abokin adawar Allah ba mai Allah wannan magana suka faɗa sai Abubakar ya je su fa kala Abubakar radiyallahu an sai sai na Abubakar ya ce atakuluna hadha li shaykh Quraish wa tajidihim yanzu kullun ka faɗin wannan magana ga dattijan Quraishawa kuma shugabansu ma'ana Abubakar ya koya daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na girmama shugaban mutane ko da shi kafiri ne mutumin in dai ya zama shugaba a wurin mutanensa annabi baya wulakanta da baya cin mutunta sa an fahimta ko shi yasa ka duba wasu na garan kirista ne su shugabanni ne na kirista suka zo dan cewa annabi tambaya tarkware amma a masallaci ya karbe su sallallahu alaihi wasallam saboda yana yin haka dan saboda siyasa ta da'awa zuwa ga musulunci da yawa daga cikin masu gaba din in sun ga yadda annabi yayi itirafi da sa ya mayar da shi mutum sai ka sassauta gabar waɗansu ma hakan ya sa su da cikin addinin musulunci ba wai dan sun shugabanni yake ba dan wata manufa ta ce da musulunci gaba dan kai mai da'awa menene ne ba ka kullum ka shigo cikin addinin ba wai ka kori mutane ba mu ne yanzu muke da'awa irin ta yan kawai na cikin kake kora a madadin ka kawo a musuluncin sabo ina ba za mu fahimta kokari kake koya mutum ya wani abu ka ce waje yake na ta wallahi ina cikin ta wallahi kariya ne kafin sai ka kai waje karfi da ya to abu a shine abubakar ya riga ya koyi irin wannan daga wajen manzo Allah ya gani ba sai ba so ba manzo Allah na gina wani shugaba cikin shugabannin kafirai ba wai dan matsayin mutumin da tukiya ko shugabanci ba sai dan annabi ya amfani da wannan dama wajen kyautata mu'amala ga mutumin kuma dan shi shugaba wanda za a kyautata mu'amala idan ya musulunta to sai ga dubban mutane da za su musulunta saboda idan kuma ya kangare ya cije to dubbai za su kangare saboda to shi yasa manzo Allah ke kulawa da irin waɗannan ba wai dan matsayin mutanen ko dan neman wani abin duniya a wajen su ina ba da gwamnati da kyau wannan yana da kyau mu rinka fahimtar fikihun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan za su warware mana matsaloli da dama wato a cikin rayuwar mu da gobe Abu Bakar yace kuluna hada li shaykh quraish wa sayyidihim yanzu ku rinka faɗa ga dattijan quraishawa kuma shugaban su sai ya wuce kawai bai ce musu kawai ba fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yaje wajen annabi fa akbara bi yabad labarin abin da ya gudana ga abinda Abdullahi dan Mas'ud ga abinda wato Bilal da suhayl wato suka faɗa da Salman game da wancan Abu Sufyan ni kuma ga abinda na faɗa musu fa kana sai manzo Allah ya ce ya abubakar Bakar la annaka azbakahu ya abu baka baka sani ba kila wannan magana da ka faɗa ko ka fasa ta su kila sun jawo sun mana abin da ka faɗa musu su za su ga wannan makiyin Allah ne ya gane takobi ya yaki manzon Allah a uku to dan me kai kuma zaka zo sun faɗi wannan magana game da shi ka zo ka mayar musu martani irin wannan kila wannan ba ya dan sosa samu zuciya la in kunta azabta wa in har abin da ka faɗa ya sosa samu zuciya laqad azabta rabbak ka tabbatar ka fusata da ubangijinka ka duba ba talakawa ne da kike ba kowa bane amma saboda aqida da musulunci fusata da su yanzu fusata da fusata da Allah masu irin wannan matsayin suna nan da yawa cikin mu san su ba da kiyamun lailin su da ijtihadin su da karatun qur'anin su da himman su da kwazon su mu dai kai yau ma'aunin mu ne girman mutum wanda yake da kuɗi ko wanda yake da mukami shine kawai amma ba wai ba wai wanda yake da imani da aiki na gari da bi'u na gari wanda wannan shine wato ainul kasai kuskure kenan ana mutunta mutum ne dan saboda imaninsa da aikin sa da gari da halaye da dabi'u yake ne in kunta hum laqad azbata rabbak in dai har ka fusatar da su to tabbas ka fusatar da ubangiji da abubakar ya ga wannan kaza bai fita zama ba fa atahum sai abubakar ya zo wajen su fakala ce ya ikhwata ku ya yan uwana ku shin dan Allah na fusatar da lokacin da na faɗa magana shin kun ji aushi kuwa shin kun yi fushi kado ta suka ce la a a ba abubakar ai ba wani me da jafa shi kuma cikin maganar ka ai baka fasa damu ba ya gafiru babu laka Allah ya maka gafara ka dan ba komai ya kai ya dan uwan mu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hmm to menene ba yana magana da su bane shi sayyidina Abubakar ya ikhwata ku yan uwana eh haka larabcin yake qawluhu ma akadaha da ya ce da suka ce ma akadar su lahi min unuki aduwallahi ma akadaha ai lam tastawfi haqqaha ta kubban Allah ba su dauki rabon su ba daga wannan aduwan Allah daga wannan maki Allah wa qawluhu ya ukayya fadansa da ya ce da su ya ukayya ruwaye da fatih alhamzati a wata kira an ruwaito da da yawa alhamza fataha da su suka fada sai na Abubakar wannan magana kenan wa kasr al kha da kuma yawa ka'un kasra ya akhi kenan wa takhfif al ya da kuma yawa ya un dauri ma na janta kenan wa ruwa bi dhamm al hamza a wata riwaya din al hamza za a yi mata dhamma wa fatih al kha kha kuma za a yi mata fatha wa tajdid al ya ya kuma za a yi mata shadda ya ukhayya ko kace ya akhi ko ya ukhayya da dai ma'anar sa ya dan uwana sai dai a cikin lafazin ya ukhayya akwai tasgir wanda yake nuna al mulabaqa kyautata zance ga mutum wanda kake magana duk wannan na nuna mana yadda irin waɗannan talakawa masu imani da akida suke da matsayi a wurin ubangiji ta'ala وعن زاد بن سالم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا وكاتب اليتيم في الجنه هكذا واشار بالصفابه والوسطى وفرج بينهما شيئا رواه البخاري وكاتب اليتيم القائم باموره أنت تقول لك سعد بن سعد الساعدي أنك قال الدبري يجي من زارة أنا وكاتب اليتيم في الجنة هكذا ني دميرين مرايا أتتم الجنة كما هكا مكي وأشارك بالسقابة سينوني دمنوني أن يازن ساق والوسطى أن يازن سكيا wa farraja bainahuma shay'an ya dan raba tsakanin su kadan haka kenan an gane ko wa farraja bainahuma shay'an ya dan raba tsakanin su ana wa kafir yatimi haka za ta janna ko fil jannati haka ni da mai zanen maraya kamar haka muke cikin aljanna abin nufi yadda wannan dan yatsa na tsakiya da manuriya suka yi tarayya wajen shiga tafi guda a cikin tafin hannu to haka ni da mai ranar maraya za mu shiga cikin aljanna sai dai inda wannan dan yatsa yake daban da inda wannan yake ko to ne ma inda nake daban da inda shi yake kamar haka manzo Allah yake dan karka dauka hukunci ga da kai da annabi ga gidanka ga lafi duka dai ana cikin aljanna amma kan aljanna ai matsayi matsayi ce manzo Allah yana kan a wasila ina duk kowa yana baya manzo Allah na wasila wasila kuma shine manzatul janna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa asu an akuna ana huwa manzo Allah ce wani matsayi ne cikin aljanna gida ne na mutum ɗaya shine karshen kololuwar sama a aljanna tsakiyar aljanna kuma karshen kololuwa daga sama gidan mutum ɗaya ne a wannan bayan yace ina fatan in zama ni ne in ji san ina ne mai wannan gida gida iyalan tabbata ai ba za a ce mata suna wani gida da bai wani gida ba to da wannan wadansu suke kafa hujja da cewa a ce matan annabi sun fi sauran mata farara a duniya domin kowace mace tana dai wani wuri da ba wasila ba amma matar annabi tana can cikin wasila tare da annabi duk wata ba matar annabi ta take kasa da wannan ɗauka wannan hadisi ba masu yau duk kaga lalle mahallin jahilin sa a sarri ina ba da mai rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ruwaito wa kafir yatim idan an ce kafir yatim mai na maraya me ake nufi da nan zance alqa'imu bi umurihi mutumin da ke tsaye da al'amuran shi maraya din yake kula da shi abincinsa suturarsa kula da lafiyarsa kudin makarantarsa ko ya masa sana'a to wannan mutum babban matsayinsa kenan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan to kaga wanda suke da hali kai da da nan kulawa da maraya dan ba karamin lada bane amma abin ta kai ce da bakin ciki shine a yanzu ka je gidan marayu a Kano sai ka samu kirista ne ke zuwa su dauke yayan musu zaɓi namijin da suka dama ko ta mata da suka dama su dauke su haka ake a Kano haka ake a Kaduna haka ake a Katsina dukkan inda gidajen marayu yake a arewa kafin wani musulmi da yake a baki maraya guda ɗaya ya zo ya rike kungiyoyin kirista za su dauki mutum hudu biyar shida bakwai zuwa goma kuma karfe su mai da su kirista kuma inda kirista suke mana sharri akan irin waɗannan mutanen da suka san ƴaƴan cikin mu ne suka rene su to ba abin da suke dasa musu ma na wani koyarwar kiristanci sai tsananin gaba ga musulunci da musulmai babban abin da ake dasa su kenan in za a yaƙi ko za a wani addanci a yaƙe mu sai ake turowa in mun kashe bawa mun kashe namu su mu sai hasara ba in kuma sun ci nasara sun kashe mu kuma shi kenan likitin ka zama da aka yi na bara ah, mai wani baka tafiye da cewa ya rinka cewa duk wanda kuka ce mana galibin waɗanda kuka kashe mana cikin cikin da mun kirista ƴaƴan ku ne kuma waɗanda muka turo kuma suka karkace kuma kuma galibi kuma ƴaƴan ku ne domin akwai unguwanni da dama inda waɗannan katafawa suke da ƴan mata can da zaka je ga musulmi suna rarusa wajen daukan ƴan mata duk kuma ba alfahari ne wai dan mutum ya dauke ta ya mata ciki ba mun kunya bane za ta je ta rede ta dare ta haihu ta dare a gaban kowa ta sake dawowa to irin wannan su suke amfani da su wajen yakar mu kada akwai bukatan mu tarbiyyanci kanmu mu zama mutane sosai idan har akwai kasawa na farko dai bai kamata a ce akwai kasawa ba a bangaren gwamnati kamar gidajen eh, marayu ya kamata gwamnati ta yi wani tsari ma'aikatan wajen a yi musu wani albashi kuma a ɗauki masu amana duk wani mara keke a kore shi a samu masu amana kuma a kula da makarantun yara da zan fasa da kiwon lafiya su kuma duk wanda ya zai ɗauka in dai ba musu bane kar karamar shi ɗauka sai kenan kafin gwamnati ta yi wannan kuma su mutane ka je ka ɗauko in je in ɗauko ya je ya ɗauko ta je ta ɗauko kuma dan Allah ɗin ba wani mutum ya ɗauko ba dan ya ɗauko mara ya zo bai ce shi bawa hmm. bai zama kayan kafala din da manzo Allah ya ce ana wa kafila da shi muke abin da ake nufi da kafala din shine alqa'imu bi umurihi mutumin da zai tsaya tsayin daka da al'amuran da suka shafi maraya yana bukatar ilimi sai ta makaranta ta boko mai tsada irin wanda kake biya wa ƴaƴanka la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa baka san mutum da ƴaƴanka waye za ka ci moriyarsa kila baka ci moriyar ƴaƴanka baka ci moriyar wannan maraya ka tashi kuma makaranta ta islamiyya koyar sana'a ne ka koya masa duk wannan manya manyan ayyuka ne namu da ya kamata mu mayar da hankali akan su وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار الراوي وهو مالك مالك بن انس بالسبابه والوسطى رواه مسلم وانا an karɓo shi daga abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah ce kafil yatimi lahu aw lighairihi mai renon maraya wanda yake nashi ko na waninsa ana wa huwa kahatayn fil janna ni da shi kamar waɗannan ne cikin aljanna yana ya tsunsa guda biyu ɗaya daga cikin mazaunan hadisi shine Malik ibn Anas sai yi isara bis sababati wal wusfa da manoni ya tsaya da dillona da dan yakan tsakiya wannan hadisi Muslim mai rawaito wa qawluhu sallallahu alaihi eh, sallallahu alaihi wa sallam al yatim dafa wal ghairi da manzo Allah ce mai renan marayansa ko da wannan ta me yake da wannan zance ma'ana karibuhu aw al ajnabi minhu idan an ce marayansa wanda ke akwai dangantaka ta jini tsakanin ku ne kamar dan wanka ne dan wanka ne dan yarka ne dan wan mahaifinka ne dan kanan mahaifinka ne kaga marayanka ne wannan ma'ana akwai dangantaka ta jini kenan an gane ko awal ajal zai minhu idan an ce aure gairi kuma wanda ba naka ba ma'ana wanda ba take iya babu na ba falqaribu mithlu an takfulahu ummuhu idan an ce maraya naka kamar kuwa ta rike dan da ta haifa bayan mutuwar ubansa domin duk yaron da babansa ya mutu kafin yaron da kai ka balaga irin wannan shi ne ake kira da suna maraya a cikin harshen shari'ar musulunci banda wanda ya riga ya balaga aw jadduhu ko kaka ya rike jikansa wato uban dan ya mutu sai kakansa ya rike shi aw akuhu kowa ya rike kaninsa aw gairhum ko waninsa min karabatihi daga cikin danginsa wallahu a'lam imam an-nawawi yace Allah ne ya a ce dai ka kaki maraya ko wani irin maraya ne karke kana da wannan ladan ko na kusa ko na nesa wa anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wa tamratan wala al-luqmatu wal luqmatan innama miskinu kuma dai an daga Allah ya kare قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الله مثلا قال تبتا غريب يا نجد سياتي ليس المسكين الذي تربه التمرة والتمرتان ba maraya bane ba wanda loma daya za ta mayar da shi ko loma biyu a ba miskini bane ba talaka bane ba wannan wannan ba shine talakan da ake nufi ba wannan lukmatu wal lukmatani ko wanda za a ba shi loma daya ko biyu at-tamra da biyu wa tamratani da biyu biyu kenan al loma daya lukmatani loma biyu kenan asalin loma a Hausa daga larabci ne daga ne lukuma da ita ce loma al-lukuma dan ya zama guda biyu innamal miskinu alladhi yata'affaf shi miskini shine wanda yake kame kansa bayan ba wai yana nufin mutumin da idan ya zo gara aka bashi loma dai ko biyu zai tafi ba miskini bane a'a miskini ne amma wanda yake shi zama miskini mafi tantanta a taimakawa wanda baya iya tambayar mutane ya ta'affaf yana kame kansa ya hasabu kuma jahilu aghniya amina ta'affaf baya da amma bai wadatar da kansa ba yana da abin da ake kira ayyukan nas ya da shi ransa akwai kima da yana da kima shi karan kansa bai wulakantar da kansa ba dan talauci da rai to kuma nan wurin abin da ya kamata mutane da masu lura da shi ba wai sai an ga mutum da annakiya da riga don mago to ga talaka bai da akwai wanda za su bar cikin su da annakiya da riga don mago kuma suna da kuɗi akwai kuma za ka yi tattas a wanke din amma kuma bai da komai zama hakuri ake to dukkan wanda ka bi ta wata hanya ka gane bukatarsa kar ka jira cewa sai yaro ce ka dan akwai waɗanda suna ganin mutum cikin wahala ko yana da bukata sun kuma sun sani amma wai in dai bai wulakanta da kansa ya roƙa ba za a ba shi ba to wannan ba daidai ba wannan kuma kuskure shi yasa manzo Allah ke nuna farla wanda baya roƙo din ya ta'affa kuma alqur'ani yace abasu lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sun katangance kansu dan Allah ahlus suffa kenan wanda suka zo suka yi hijira daga Makka suka tare a Madina jira aka da gangar jihadi su gashi ba su da kokobo amma ba sa iya tambayar wani abu in ka gansu ma saboda walwala da wadar zuci da Allah ya ba su sai kai tsammanin ta ne bayan ba su Abu Hurairah ce za a tashi daga masallaci bayan sallar isha in rinka in rinka wani sahabi ina tambayar sa wani abin da na sani kafin in tambaye shi wani ya hukuncin kaza me ya fasara aya kaza me ya ma'ana hadisi kaza kin ka taba jin an ce kaza yace ba wai roƙon lafiya nake ba so nake koya ce to Abu da zo mu je gida mu ci abinci ni da ba da yake masallaci gidan kai ta hukunci amma sai in shagaltar da shi da yawan tambaya dan idan an gama ya ga daga ni sai shi kuma ya tabbatar ba ni da gidan da ba ni da mace ba ni da aure zai ce to ya Abu hurera muna muna kariya ko ga wannan zai tambaya to wannan shine karamci irin na talakawan musulmai irin wanda aka san ba wanda zai tsaro ko kuma idan kana da sana'a karkare na kanka sai ka zo kawo lakanta kanka kana wato laifin guda biyu ne imamu da da ba su da tausayi ba sa jin tausayin talakawan suna ganin talaka suna tare da shi suna sallah kullum sau biyar a yi wani ma a ƙarƙashin su yake aiki wani ma kila limamin su ne ko ladan wani ma yana karantar da yaran su a islamiyya ko ya karantar da matan su amma yana cikin halin kakanika ya wani sai in ya tambaya sannan a bai wannan ba mutuntawa shi ko kuma talakan da shi kuma ke wulakanta kansa da zalama da hadama da roko da mayaka wannan yana amfani ya je nan ya je nan ya je nan dan shi a wulakanta yayi ƙarya dan Allah ya ji dadi dan ba shi wani abu yace wallahi yau ban karya ba kaza da kaza kaza su kuma irin waɗannan mara'u masu kudin marasa kan garo dama su suke suke sun ce baka karya ma'ana zaka ci gaba da zama barar su kenan barar ko lokacin da tare inda ba karya ba wai ba za su ba ka wai wanda zai ishe ka gobe ba sai ka tambaya sai sai wannan wanda ba karya ba din mutum zai baka dan gobe ka dawo to wannan kaga kila kan ya wulakanta kansa me kudin kullu bai zo bai sosai ba so ake kai kila ka kanka wulakanta kanka kar ka rena sana'a inda muke da matsala rena sana'a kana ganin kafi karfin sana'a kaza وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس تلقه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس أو الرواية في سكين بخاري مسلم من ذا الذي باتلك ريك ديبا الذي يطوف على الناس باتلك ريك ديبا وانديك ريك أولو متاني tarduhu luqmatu wal luqmatan ya ba shi noma ɗaya ko biyu ya koma gida wat tamratu wat tamratan ya ba shi kwayar dabino ɗaya ko biyu ya koma gida miskina alladhi la yajidu ghinan yughni bi wanda yake miskini ko mabukaci shine wanda baya da wadatar da za ta wadatar da shi idan ka babu karin kumallon safa yau din amma baya da na gobe ko yana da na gobe hannun jibin amma yana da wata matsalar da talaka ne za ka iya samun talaka bayan da abincin mako guda za ka iya samun talaka ma wani da abincin sati biyu duk da fitar da shi daga cikin talaka ba wannan abincin na sati biyu in ka ɗebe shi kuma tambayi wata matsala ce ina gidan haya yake yanzu wata shekara ta wuce da wata ɗaya ko wata biyu bai samu ya biya ba amma na da abincin da zai daga nan zuwa wata amma bai samu sukunin ya biya haya na gidan da yake ba in gida ne mai dan sakin kuɗi naira dubu goma ko dubu sha biyar ya kasa biya ko dubu ashirin ya kasa biya misali in kuma ɗaki ne irin falan da ya nan ya kasa biya amma na da abin da zai ci abinci amma mutane ba su gane shi ba shine manzo Allah ke cewa walakin nan miskina miskini annabi la yajid gidan yabuni bai samu wadatar da zaka wadatar da shi ba yana da yawa wadatar da amma ba wadatar da shi ba wala yusar bihi ko mutane ba su fahimce shi ba ba su tabbata kalai ba lazara an zo rabon zakka a raba an ga shi ya wuce da irin dasfa mai sigina gani ake gaske ne duk ba gaske bane akwai kuma matsalolin suna nan sun fi cikin gudun wannan dasfa babu yanda ya iya haka zai to kuma dan mutum yana da dafa yanzu ko da mutum yana da irin wata wata ne ma ai yana cikin talaka eh? ah, to dan da ga wani bai dan ta tsaya ko dan ta falo naira dubu uku dubu da an daina hawa sai illa masha Allah ai da ne mota take zama gata yanzu galibin mota ba gata bace ba in dai mutum na za abin da zai saya yana nesa matarsa za ta je islamiyya ayansa za su je islamiyya mota kuma me daga ta ciya ba ta wani wani da ido wala yakunu fa yas'al an-nas ko ba ya dace roki mutane a masallaci ba zai tashi roki mutane ko a masallaci ko wajen masallaci ba kaga talaka na fita ne yana da abin da yake wa bai wadace shi ba wannan kuma shine da nasan alqur'ani amma yau mutane idan sun ga ka sa hula ka karya ta sai a dauka cewa lalle kai tsarkar kake wasu in sun ga kana cikin halin kankanin kai hadaran majaran na za a jefa ina za a saka wannan kuma ai ba wannan ba daidai bane kar mu da wannan ga wadansu suna da zigin ruwa amma Allah ya ce musu talaka ne a cikin suratul kafi ba gadan ba amma lima da tafiyatu fakanat limatakina ya'maluna fil bari fa rasul al'ibaha وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا السفينة فكانت لمساكين تتلكاوات dingiroyi yake wannan jirgin ruwan na ne Allah da kansa ya faɗa dan zaki ko ba ka bane ba <laughs> masa yara ba kan masaki ne wai ko ta yara ba ko da ma ban ce ko ta yara wannan zuwa da ba talakawa ne ba a hayar to Allah dai gane da mu wa anhu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه وانا حديثي an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace manzon Allah ya as-sa'i alal armalati mai taimakawa matar da ba ta da miji al a larabce matar da mijinta ya mutu amma kuma haka kuma sukan yi amfani ga dukkan matar da ta kai ta aure bata da miji ba ta kuma da mai sallah ba mata in ma ta taɓa yin aure da mijin ya mutu ko ta taɓa yin aure da mijin ya sake ta tana zawarci ba ta samu miji kankare ba ko budurwa ce Allah bai ba ta miji ba ta shekara ta shekara ta zama abin nan ta daɗe a haka to wannan al'armala ke tana bukatar wanda zai taimaka mata da abin da ya shafi rayuwarta abinci abin sha sutura amfanin wannan da taimaka mata shine in ba a taimaka mata ta hanyar taimako na fi lahi ba to waɗansu mazajen za su yaudare ta su ne ba ci bukatar ta dan su yi fasikanci da ita kafin su mata waɗansu mazajen za su bibbaci bukatar ta don su abinci wani bawan Allah ya zo sami na wata ya daɗe yana aikata fasikanci duk inda ya gama sai ya dauka a mota sai ya ɗauka ya a mota sai nan ya zo sami ne na kuka wai wai sai me faru yake cewa abin da ke faruwa shine ya shi ya saba yana sassan kuka ya tabbatar yana saban kunji amma yau ya ɗauki wata zai fasikanci da ita na kuka ce kuma arzina ce ba mutum da me yasa ki kuka ba ka kauna ta ce ai ba kai ba dan namijin da ya dauke nawa bana bana bukatar yin aikata wannan abin amma uwa ta ce a asibiti ba mai taimaka mata har sai na fito nayi wannan kafin yace ita ita kafira ce ba ta san wannan shi musulmi na wannan to da yawa yawa akwai waɗanda suke cikin halin ganin ganin kai wannan akwai yara talibai a jami'a yan mata waɗanda suke suna karatu ba mai tallafawa karatun dole in sun yi karatun kuma su zo su kwana a ɗakin saurayi don su samu ɗan abin da za su je sabulu su samu abin da ya sai hada awus shafi ɗari da hamsin ɗari da ashirin kuma kun riga kun san duk wanda bai sai hada awus ba dai a jami'a to da ke zai ci wannan subject in ba ikon Allah ba da akwai ba ta cikin malaman jami'a wanda za su rasa ɗalibi dole sai ya kafin ya ci jarabawa to haka da dama da cikin yan mata akwai masu yin waɗannan waɗansu saboda su talakawa ne ba su da halin ɗaukar nauyin su karatu yarinya tana kwanan jaba kuma tana karatu a bayan university mota nawa za ta shiga daga kwanan jaba kafin ta je bayan university new sai san titin gwarzo Ka je ka dawo a kullum mafi karanci fa ta kashe naira ɗari zuwa da dawowa naira ɗari zuwa da dawowa banda abin da za ta banda sabulun wanki ko wanka kawai a ce naira ɗari zuwa da dawowa a wata naira nawa kenan naira dubu uku mahaifinta kuma masun da ne albashin sanawa ne shi kuma ba sa mana zai ba ta dubu guda sai wannan zuga zuga to ya za ta yi ga kannan ta a gida ce da mata to wannan ta sa dama daga cikin yan mata su shiga cikin fadi ba wai sha'awa awace da jaraba ta da namiji ba halin kakanuka da suka samu kansu da iyali suka samu kansu a ciki sannan babu wata aya da za ta hana su wannan aikin fasikanci ba su yi karatun addini ya kama cikin su komai yadda ba su karatun addini in ba a kare shi ba za a yi ba za su fara cikin fasikanci to ko mutane ba za su yi taimako na fi ta biyu saboda haka sai dai a ba ta kuɗi da a ba ta fasikanci to irin waɗannan irin waɗannan ka ɗauki nauyin su manzon Allah ce as-sa'i alal armalati mutumin da ke taimakawa matar da ba ta da miji fi sabilillah ke taimaka mata wal miskini ko yake taimaka mata talaka wanda yake mara shi maka ga lafazin al miskin ala wasna fi'lin ya tafi mace ya tafi namiji shi yasa a larabci namiji zaka ce rajulun miskin in ma mace ce imra'atun miskin baka da miskinatun sai in a gadan larabci amma gangaren larabci grammar 1 al miskin zakarun wa unsa dukkan sa miskin da haka manzo Allah ya sa'i alal armalati dukkan mai taimakawa matar da bata da miji wal miskin ko talaka ko bukati to kal mujahidi kamar wanda yaje jihadi ne dan daukar kalmar Allah kamar wanda ya kan sakali ya tafi yaki ne yana karkace Allah wa ahsibuhu qala yace kai ina da san ya kara da cewa wa kal qa'imin ladhi kamar mai laylan da baya gajiyawa wa kal sa'imin kamar mai azumin da baya shan ruwa ne kawai kazanta yake yin magariba ta yi ba zai so ba zai ta ba gobe da ita gaba da azumi je ba haka waye zai iya haka to ka mutumin da yake taimakawa matar da ba ta da miji ko talaka da baya da nashi da kanki ladan da za a baka kamar wannan dan Allah idan mutanen mu sun fahimci wannan hadisi na manzon Allah sun yi imani da shi ba ga hanyar shiga aljanna ba a bagas to amma san zuciyar mu wai mu za mu bauta wa Allah amma da yadda muke so ba da yadda yake so ba da yadda muka ga dama ba da yadda Allah ya tsara ba shine fa abin da muke yau kwanaki na buga misali kuna dauka tafiya umara nake cewa yanzu azumi zai zo duk da tafiya umara ba ta da laifi bane zuwa umara din amma ka je so biyar wani ya je so goma amma da haka ya mulmule kuɗi tsakanin passport da waye da wane da zaman hotel da zai a can da tsaraba kila zai kashe wajen da dubu ɗari biyar wannan tsaka tsakin mai zuwa umara shine mai kashe dubu ɗari biyar amma mana ukan ai sama da miliyan ɗaya ma za su iya kashe kala kala karshen kasa shine wanda zai kashe dubu ɗari biyu a umara to yanzu nan dubu ɗari biyu mutane nawa zaka tara asibitin murtala suna nan kwance ba su da abin da za a yi musu za a yi treatment ya'yan talaka nawa zaka biya kuɗin makaranta talaka nawa zaka samu abin da zai sana'a da shi da naira dubu ɗari biyar dan Allah ba suna da yawa ba to amma muna ganin in mun yi haka muna kyashin mu dunkule wannan kuɗin mu bayo bayan Allah su amfana Allah ya ninninka mana ninkin ba ninkin ya ba mun ajiye a banki bai mana kyashi ba amma muna kyashin mu bayar da kashi ɗaya cikin ɗari na abin da Allah ya ba mu ga bayan Allah ɗin bayan kuwa ce wa an fi min ma ja'alakum mustakhlafi na fihi ku ciyar daga abin da muka sanya ku halifofi a kansa abin namu ne inda Allah kai kawai mun saka halifa ne a kai kai yadda muka ce bayan da kake so ba kaga ayyuka kun yi shiru kam wa hukka lakum an taskutu ya tantance ku shiru kam kuma duk a koyi kanka zaka yi wagata ba wani ba in kaje kuma nan ba ladan ubangiji so ba in kai wannan duk ba ba ladan ubangiji zai baka ba kowa ya ce sai kuma zai baka ladan da wannan muna yin abin da muke so ne ba wai Allah yake so ai maka mu fifita mu yi abu yadda ya dace wato shi yasa idan kuka lura wani zo tambaye manzon Allah wani aiki yake yace sallah farkon lokacin da wani zo wani aiki yake manzon Allah ce biyayya ga mahaifa wani ya zo wani aiki ya yake annabi ce aljihad fi sabilillah wani ya zo wani aiki yake yake zikiri ibn al-qayyim yake cewa duk hadisan ingantattu ne maganar manzon Allah kuma wata bata warware wata yace sai dai yadda ka'ida take kowace irin ibada akwai zamanin da take zama ita ta fi cancanta sama da kowace in ba ita aka yi ba ko an yi wata ba za a kamo ladanta ba yace in ana yunwa ana fatara da talauci ba abin da yake da falla sama da ciyar da miskini idan an kawo muku hari a gari an riba sai matan ku an kama wadansu an mayar da su bayi ba abin da ya fi falala sama da mai jihadi yace idan ana cikin kwanakin nan na zulhijja ba abin da ya fi falala sama da mai zikiri da kaza da kaza yace idan an ce yau rana ce ta arba ba abin da ya fi falala a wannan ranar ga wanda bai je aikin hajji ba sama da yayi azumi yace haka al'amura take duk wanda kauce lokacin sai wuce ya riga ya wuce yace bukatun zaka kalla me ake ciki mai ake ciki yanzu misali a ce an kira sallar isha'i ga kuma dan uwanka ba da lafiya a asibiti rai a hannun Allah wanne ya falala kai ziyara asibitin nan ko yin sallar isha'i cikin kai ziyara to an gama sallar isha'i ga falalar sallar lafiya da kiyamun laili ga kuma dan uwanka asibiti ba da lafiya rai a hannun Allah kila mana bukatun karin jini sai a waka kiyamun laili falala ko kai ziyara asibiti ko wani irin abu zaka kalle shi haka ake fikin al'amuran ake saboda haka ya kamata ku tsora ya kamata mu komai saboda Allah karmi abinda da wai mu muke so mu abin da addini yake so ba wai san zuciyar mu za mu biyawa ba in muka bi san zuciyar mu Allah sai hana mu lada dan ba a yi masa tilas inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin daga masu takawa Allah ke karba ba masu alfahari ba so nawa kaje aikin miji so nawa kaje umara so nawa kai kaza ba wannan ne abin kallo ba yana da Allah luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum takawa din da ke cikin zukata ake kallo lokacin da zaka aiwatar da da kuma dacewar abin da yanayin da zaka yi yanzu mutanen mu suna cikin fatara da talauci mutanen mu suna cikin jahilci da rashin aikin yi mutanen mu suna cikin kaza to zai zamu zo muna kashe kuɗi cikin wani abin da ba ya karfatar a samu mu ba ba ya karfatar a tsakanin mu ba ba yadda zaka kore talauci daga cikin mutane gaba daya amma ka yake shi ka rage adadin wani inda zaka yi ta bashi kuɗi kullum ka bashi miliyan ɗaya in dai Allah ya talaka zai haka zai amma ya karanta ma kai kai yin naka daban mayar da shi mai kuɗin ba kai zaka mayar da shi mai kuɗi ba sai Allah ya tsaro amma an wajabta ma yi naka sauran kuma na ubangiji ne ka kyale masa wannan hadisi muttafaqun alaihi wa anhu haka kuma dai daga Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tabbata gare shi da iyalan gidansa yace sharru ta'ami ta'amul walima yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wa faqad asa Allah wa rasulahu رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء وانا حديثي أنكر بودا هريرة مزالة شر الطعام ta'amul walima mafi sharran abinci shine abincin walima yumna'aha man abaha walimar da aka hana wanda ya zo wajen aka ce karka shigo goma wa yud'a ila yumna'aha man ya'tiha aka hana wanda ya zo wajen dan ya ci abincin wa yud'a ila man abaha wani kuma bai zo wajen ba ana jira shi zo to wannan shine mafi sharran abinci a banka an gane ko ma'ana walimar da aka yi tawari masu kuɗi ne suka tashi yin walima sai wanda suka bewa kati nasu kadai suka yi sai wani akai masa kati ma ba da lokacin zuwa tana kuma sun salaka sun sun zage wajen sajin kaifin miya an hana su ita dan ba tantan. tantanta ba Allah ta wannan shi ne wani sharrin da ta kaza za ka yi walima ai za ka yi walima amma ne ba ta akai dole sai kowa ya kunshi ba dai karfin ka za ka yi amma ka kira mutane bayan Allah ya ina walima abinda manzo Allah yake da yayi aure shi kenan sai aika su an dan malin duk wanda zai wuce ne kirawo shi kace akwai walima kowa ya zo wuce akwai walima nan haka da aka zo auren Zainab binti auren wacce ce tafiya ce wacce ce bayan an dawo daga Khaibar an dawo daga wata tafiya aka yada zango a wani waje wanda Allah ya ayi walima shi baya da abin ma da za a yi walima sallallahu alaihi wasallam sai kin fada wani buzu yace to kowa ya kawo abin da ya sauka wacce ya kawo wacce ya kawo dabino wacce ya kawo kilishi aka hada sannan sai aka rarraba a karkasa ana cikin tafiya da aka zo wani wuri an yi ruwan sama irin ruwa ya kwanta irin irin ramukan nan da gindin kunya

bukara eh, na da wancan hadisi wancan hadisi manzon Allah ya tabo da wani wanda ba a gayyata ba yace a ba bai a za a tambaye mu shigo ko kuwa idan an yadda wannan wanda ba a gayyata ya zo to sai in ba a yadda bai koma wancan hadisin daban domin an ga gayyata kowa da kowa ne ba a ware ba shi kuma wannan hadisin yana magana akan masu kuɗi kawai aka ware ba a kira talakawa ba an fahimta ko wa man lam yajib ad-da'wata faqad ata Allah wa rasulahu dukkan wanda bai ansa gayyata ba ta walima to hakika ya saba Allah da manzon sa a sai halartar walima tilasta. idan na zo na ce wani ina da gayyatar kawai lima gidana na ya aure ya zama tilas kai in kana da uzuri sai ka maza ka baka karɓi cewa dan Allah kai mu hakuri ina da uzuri amma in ba haka ba ya zama tilas kai amma idan mutum ya yi kira cikin taro yanzu an tashi daga masallaci sai jama'a da Allah ina gayyata akwai walima a gidana kaga na gayyata ne ta taro to ba zan ce ba duk wanda ya ji sauti na dole sai ya je amma ya zama dole dai a wannan adadin a samu wasu sun je da haka kafin mu tashi dan kar mu je ne sabon mu duka sai mu ce da Allah jama'a a samu ko ku so shi mu eh to ina ne masallacin nan da kai da ladan sai an gwamnati guda uku mafi karanci lalle ku je dan kar mu sabon mu duka dai mu je mu duka mun saba Allah da manzon sa amma in wadansu suka je sun dauke wa saura wannan inda yake cikin tabu amma in mutum ya rike sunayen mu ya tarsa fa da malam wani da alhaji wani da malam wani wani ma na an goga motar sa na ga lambar motar amma ban ganshi ba dadi da wane ne to duk wanda ya ambaci sunan sa ya je dole dan manzo Allah ce wa man lam yujib da'awa faqad asa Allah wa rasuluhu wanda bai ansa wa gayyata ba ta walima ya saba Allah ya saba manzo Allah kana ina ne bacci take ne idan mutum bayan ya dauki alƙawarin zai je sai wani kudiri ya fado masa sai ya tura dan aiki haka abdullahi dan abazi aka gaishe shi walima yayin yanzu je wani kudiri ya fado sai ya samu ne sai da Allah ka wakilta ni na wakilta kai ka je ka wakilce ni a can ka je ka ce kai wakili na ne ka zo an sa walima a madadina kuma kai masa addu'a ta fatan alkhairi shi da matarsa irin wata in na je ma da ba haka zai rawahu muslim وفي رواية في الصحيحين أو رواية لكتكين بخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله من ذا الله يتي بئس الطعام طعام الوليمة تر دا أبنتي إلن أبنتي وليمة دا يدعى إليها الأغنياء ذا أجل أيما ودا تاكتي ويترك الفقراء أما ذا كالي تلكاوا ذا نجي مودا تاين سني أبيتان ولك سوبا وليمة وسكي رسبشن سكي كو da je wajen nan na kan wani ya yan janis nan ko janis restaurant din a raba wadansu kati wanda aka rubuta shi da ruwan gwal ko wani diamond diamond haka ga malaku na gari a kafiran mujrimi ha su kashi za amma dukkan talaka kan la ya zuzu lahu an yamur hatta da ba ta kofar wajen makare dan da yaje masu gadi za su koro shi to manzo Allah ce kir da irin abincin da yake wannan matsayin kuma in banda da mutanen bazaranci ka je ka dauki kusan ka biya wa yan tana ka tafi da shi tana su ne sai kira abubuwan da za su yi da shi gaban kasar su ka zo nan gurin mana ka je sai dai an gurasa ka sayo gurasa ko ka je in ma za ka sai wani abincin mai tsada ka je wani wurin ka sau abincin mai tsada ko ka je ka samu mahauta abba to ka ce ka zo a sana a bankare maka raguna kaza a zo a bankare su ko a gaso su a can a kawo su nan gurin irin yanzu a nan gurin kawai a ce an tashi karatu zai mace mai wannan gidan ko wannan gidan ko wannan gidan ya ce jama'a ina da yasa kuɗi ba kafin a shiga nan gurin duk ga na a babban gare ga dabino ga cikui ga wane ne ga zoɓa rodo ga coca cola ga wane ne duk wanda ya fara zama a wurin da yake nan ne ya fi kaza to shi kenan wanda kuma to wannan ita ce walima ta fi sabilillahi ba a ware wani mala'u mala'u ba kawai a shigo a hankali dai da nasuwa dama mutum ya ba ta wa wasu <laughs> musulmi a nasu ba suke ba sa hadama eh, musulmi suna da ka'ida ba sa titi da bismillah ko ba sa titi abin da ke gaban su ba sa ketare gaban su zuwa wani gaban wani وعن انس رضي الله عنه عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم kala daga Anas dan Malik daga manzon Allah tsara da amincin Allah tsara tabbata gare shi yace man ala jariyataini dukkan wanda ya ya dauki nauyin yan mata biyu hatta tabluga har suka balaga yake gudanar da rayuwarsu har suka kai baligai za a yawmal qiyamati ana wa huwa ka hataini za mu zauna ran dan kiyama ni da shi kamar haka yanzu in ya zo sabi wa اصابعه asabi'ahu ya hada in yatsunsa rawahu muslim ai jariya tani abin da ake jariya tani ai bintai ne yan mata biyu da wannan hadisin wadan suke nuna falalar renai ya'ya mata saboda renon ya'ya ina ba ta fahimta renon ya mace ka dauki nauyinta ya fi falla sama da ɗa namiji saboda mai dama sun ita mace mai rauni ce to sai ta zanto marainiya kuma kaga ai rauni kan rauni kenan wani ana wani ne ke ai wannan sannan kuma su ƴaƴa mata din ko da ƴaƴanka ne rainan su yana da falala sama da na ɗa namiji ba ce ballan namiji ba ka da lada kana da lada amma na ƴan mata ya fi lada kuma saboda tarbiyyar su tana da wahala suna buƙatar tsaro dan ita mace ana wakiltar ta ne a cikin dukkanin al'amura shi sa falala su ka kaga kihiyar yadda jahiliya suka mu'amalanci mata ke إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في تراب على ساء ya يحكمون wanda idan an ba mutum bishara da cewa an haifi ya mace sai ya zugunzuma ya murtuke fuska a rannan yana cikin bakin ciki da damuwa har yi yake baya san mutane su gani idan abun kunya ya same shi an haifa masa da ya mace wannan ya mace da take ganin wannan fuskar da wulaƙanta sai musulunci ya ce to ni fifi bari ta wajen duk da idan an zo daraja an ce wa daraja la alaihin na daraja amma na dan raino na ya mace ya tana namiji dan gaji man ala jariya ta ne hatta ta buluga mulki ya mace ana wa huwa ka hataini وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من الناس an kai daga Aisha Allah ta kare ta gare ta tace dakarat alayya mar'atun wa ma'a habnatani wata mace ta shigo wurina tare da ita akwai yan mata da suke da su guda biyu lahana ta ne tasalu tana tambaya ta in taimaka mata falam tajid indi shay'an bata samu komai a wurina ba gaira tamratun wahida sai kwaye da jino daya sai kwaye da jino daya kan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma an bincika ba samu komai ba sai kwaye da jino daya fa sai ta iyaha duk da haka sai na ba da ita in kana da kadan kana bayarwa alama ce in kana da yawa ba za ka bayar amma ka hana kaɗan to ranar da aka samu da yawa ba za ka bari ba fa ataitu ha iyaha sai na bata ita ba fa qasamat ha baina ha ita ko da dabinan nan biyu sai ta tsaga gida biyu ta bai wannan yan mata guda biyu wannan rabi wannan rabi walau ta akul minha ba ta komai ba take ثم قامت sannan ta tashi inji Aisha fa kharajat ta fita fa dakala annabi sallallahu alaihi wasallam alaiha tace sai annabi ya shigo mana gida kuma fa akbartu sai da ta labarin abin da ya faru fa kala sai annabi ya ce man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in dukkan wanda aka jarrabe shi da wani abu cikin waɗannan ƴaƴa mata fa hasana ilaihinna kuma ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nar za ka kasance sitran daga wuta ko ƴaƴanka ne ba in dai ka kyautata musu ka lura da su yasa yana da kyau kula da yamata idan kana yana da kyau kar ka bari wata kar ka sangartar da ita ka ka koya mata juriya cewa yau akwai gobe babu amma kar ka yadda wata tsananin bukata na wani abu da take sha'awa tana da shi ka hana ta sai ta je saurayi ya bata daga lokacin kuma an riga an warga zama tarbiyyar gidan ko ta haddace qur'ani in dai saurayi zai bata kyauta ta karba an riga an warga zama tarbiyyar sai kai kokari me kike so kaza a to ai kaza kan yafi karfi na amma dai zan yi kokari in yi kaza lalace ta sai ka sai mata ta ga cewa duk abin da ta tashi bukata tana da ubanda da zai mata ba sai saurayi ya mata karya ba kai zaka koya mata wannan da kanka kai da kanka wani lokaci ka dauke ta wani wuri cikin abin da take son ta saya ku je ta nuna ba ita za ta yi kirkin ba kai za ka yi kirkin dan ka koya mata kunya ko ta nuna abin ka je ka sayo mata da kanka wanda ko na sayo miki kaza sai ta kullum tana tunanin ka sai uban da kina da ta san za ka share mata hawaye ba sai ta buƙaci wani ɗan namiji ba to dole sai da wannan kenan in dai kai maka ihsani kunna lahu sitran min an-nar muttafaqun alayh وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتهما ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم an karɓo daga Aisha ta ce ja'at ni miskinatun tahmilu ibnatayn laha wata miskina wani zai ce to suka ce mana miskina ba a cewa miskina da mace da namiji ana cewa me miskin ce ana faɗa amma kai kalmar radi'a ka'ida shine miskin ko ba annabi ne faɗa ba ta dauke da mata biyu nata فأطعمتها ثلاث تمرات فأطعمتها ثلاث تمرات سيدا بات قاير دبينو أكو فأعطت كل واحدة منهما تمرة sai ta kuma ta baiwa kowace daga cikin su kwaya ɗaya ɗai wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha dayan sai ta daga ta kai bakin ta dan ta ci fastas amat hablataha sai ayyan ta guda biyu suka ce baba kara mana suka nemi ta da su wannan dayar fastas tamratan lati kana a an takutan ta'kula bainahuma sai ta raba wannan dabinan gida biyu wanda da ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi ta ce tausayin da jin kanta game da ƴaƴanta fa zakartu alladhi sana'at li sallallahu alaihi wasallam abinda sai sai na ambata wa annabi na bashi labari fa kana sai manzo Allah ce inna Allah qad awjaba laha fi aljanna ubangiji ya wajabta mata shiga aljanna a sanadiyar wannan dabinan dayan na karshen guda wannan biyan na farko kuma karin falala ne cikin aljanna aw a taka ha biha min nar ko kuma a'a a sanadiyar dabinan nan guda da tsaga musu saboda rahama da jin kai an kiyanta ta daga wuta rawahu muslim وعن ابي سريج خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال abu shiraih sunansa kuwail kuwail ibn amr al ya ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifaini al-yatimi ya ubangiji lallai ni fa ina ganin laifin haƙƙin masu rauni guda biyu wato ina ganin laifi ne mutum ya ci haƙƙin mutanen nan guda biyu masu rauni al-yatimi maraya wal mar'ati da mace kar ka ci haƙƙin maraya kar ka ci haƙƙin matarka manzo Allah ce ina ganin haraj ne wannan akwai kunci kwarai ranar tashin kiyama ga wanda ke cin hakkin maraya ko na matarsa hadisun hasanun rawahu an-nasa'i bi isnadin jayyid wa ma'ana uharriju ma'anar fadin annabi da ce uharriju ai ulhiqul haraja ina riskar da laifi ga dukkan mutumin da yake tawaye hakkin mutanen nan guda biyu wa huwa al-ismu biman dayya haqqahuma shine laifi ko zunubi ga dukkan mutumin da yake tozantar da hakkin su وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا ina رازنا سوا game da hakan razana suwa mai kisarwa wa asjuru anhu zajran akida ina tsawa akai tsawa abin karfafawa وعن مسعد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما قال راى سعد ان له فضلا على من دونه wani hadisi an karbo daga Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da gare shi kana yace ra'a Sa'ad anna lahu fadlan ala man dunahu Sa'ad ibn yana ganin kamar yana da wata farala akan wanda ba shi ba wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi shi Sa'ad yana ganin tunda yana cikin ashabi kuna awwalun lalle ya san ya fi wadansu farala ya san da nasu Qur'ani ya fi su to wannan ganin falalar sai yake jin sa a jikinsa fa kala da zan alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan zance dan ya ladabta da yace hal tun saruna wa tarzaquna illa bi zuwa fa'ikum shin ana taimakon ku ne shin ana arda kuma in ba dan albarkacin masu raunin ku ba ai ruwa da kuke gani ana yi muku ku samu albarkacin amfanin gona da hada-hadar kasuwanci ku samu riba ai sanadiyar masu raunin cikin ku ne talakawa da kuke makwataka suke ji daga sauran gidan ku shi yasa Allah ke ba ku da yawa dan ku zama indarar ran da zai je gare su su Allah yake so ya ba amma ku ne wasu ba sai ya bi ta hanyar ku dinga gare su saboda su ne ake ba ku عجبا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فان مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ ابو بكر البركاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن ابيه رضي الله عنه البخاري يروي توشي مرسل اما ابو بكر البركاني يروي توشي مرسل حديث دي صحيح وعن ابي الدرداء اويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ثبت الضعفاء فانما تنصرون وترزقون في ضعفائكم وبغوني الضعفاء ku nemo mun talakawa ku nemo mun masu rauni in san ku dai irin ka taimakon su fa inna ma tun sanuna sanadai ana taimakon ku a cikin fage na rayuwar ku wa kuna ana ba ku arziki a haɓaka dukiyar ku bai zo a ku saboda su masu rauni cikin ku sai dole dai sun sun tabbata cikin falalan masu rauni sawa'un ta ce talakawa ne yara ne yan mata da sauransu rawa abu daud bi sanadin sayyid abu daud ya rawaito hadisi da sanadin sayyid wato ne hadisi ne karɓaɓɓe wajen malaman hadisi kamin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada wanda ya kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi dan mutum yana azumi na tasawuri sai aka gayyace shi walima to ya zai yana da zabi na idan ya je ba sai ya ci abincin ba ya musu addu'a yana da zabi na kuma in ya je ya karya sa babu komai a kansa na manzo Allah ce mai yin azumin nafila shi ne sarkin kansa in ya ga dama ya karasa azumin in ya ga dama ya karya babu wani laifi a kansa ya zama fahimci wannan gidan aljanna da ake kira wasila gashi kuma an ce gidan aljanna bai ne tabar ne waye ce maka bai ne tabar ne an ce dai ban aljanna tabar ne amma ba wanda ya ce da kai bai ne tabar ne kar ka hada kofa da bai ne wannan daban daban ne Allah ya ce annabi ya nuna kofofi tabar ne cikin hadisin bukhari amma ba yi magana bai ne ya halatta na kasassu su rinka yin bara kamar makafi da guragu kasancewar mutum da kasashe ba shi nuna ya zama talakkan da ya tattace ba dukkan mutumin da baya cikin mutanen can guda uku ko min na kasa saba zai fara amma duk mutumin da yake cikin guda uku kuma to zai iya yi ko da kula da yayye ne na kasa ba ita ke sa mutum ya bara ai na kasa ce akwai sana'a da zai iya yi wanda wannan sana'ar ya kamata ya koya ko a koya mata gwamnatoci a wani lokacin sukan yi kokarin ware gidajen gajiyayyu da koya musu sana'o'i to amma gajiyayyun ne ko da kasa sun ba sa son wannan sana'o'i sun san su yawo su bara wani wurin gurin ladabi amma dai kasa ba ka san ai kasar kasar za ka zaka iya sana'a da ta dace da wannan kasar ka abu na karshe wannan yake